الله الرحيم يا أيها النبي لم تهرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين sun kason tampillen do naxato hijira ujineno kamma naxatiro tampilleno kamo suratu tahrim madaniya وهكذا دارو دا كنا غدا غني أيان قصابو غدا دقامو اللي بيكوني كن نغني agonun ta yanka kannan di faren gara ya zan farama alayhi salatu wassalam ay gonun ti ay mariyatul qubtiyya kana na tumbare garenga nan tara kenya haram tunkanti ya ayyuhan nabiyyu yanke ngan nabi nyimme lima mani kan sabu dangani tuharrim anke nga haramun dini ma honga ho kebe ahalla allah alla gara kende ngandi laka andangani mani kan sabu nanga hom paramunu ho kebe alla gara dengan dandangani sawana nya ya ganye walla kanga hanya ya gara kemiyai mani sababu na alla gara kebe dengan dandangani anga kem paramu tabtaghi anga murundini ti kem paramunde sababunga marbata azwajika anya kundungenga anga ho haramunu kudo anya kundunge anga kem murunu wallahu alla ghafurun qafarana nyane alla ya rahim nema kinyandanan kane alla ya kata yemme nga yemme kebe ganagan wa hakada kanni dalila to anonti alla da ghafaranya farenda وهكذا أن من قاغا أدا كم في دي قياما كوتا غدا وفي نندنا عليه الصلاة والسلام ونقا قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم إذا أقرب فارمان تتمو من انتكم أنت قد فرض الله حقيقة ألا فرلا غندي لكم أغاكم نغن مفسرون أنت قد شرع الله ألا دسريا نيا ألا سريا لي أغاكم نغن كنيا أفرلا لي أغاكم نغن ألا فرلا لي أغاكم نغن تحلة أيمانكم أغاكم نندم أغنى تحلة نكنا التحليل هنجي تهلنا وصح وزن كان التحليل idan tahillatul yamin ni kannanga angoda kunande kebe tahuna kengasa aga kunande ma nga sarenga allah subhanahu wa ta'ala kunandum ma nga sarara kam farla ulla kut aga dangan gana kuna nga ni kyai wallahu alla maulakum aga bin la wa huwa allah subhanahu wa ta'ala al alim ti ho annam minna ya الحكيم كنيا نكيتانا أنا كلا كيتنا أنا مغمي أنقوى كنيا مغادي idan tirasu an gana kunandanya wa hakaza nanga kunandanga tagani ni katana atoya hanan ni kannanga al yaminu liman aqida nanga ke garda mun darsundi kunandi tahunte kunandi tahunte ni kannanga anani sasa hibe garni hidangin jampe kebe garni masala na sasa wallahi tarlo ke ka fulana di walla wallahi na karsan na ta nyane walla wallahi na ka fo fulana nyana hi jon ko inte nan kunati allah subhanahu wa ta'ala to gonunga ada ma an kuto kya to gonni kunande be ha kene kan ngana ko ni gella an ngana kunan ko so kafara nyana kamma nan ti wallahi no ke kano gonni allo ka ka no gonni kafara nyanda allah ji. wa hakada allah subhanahu wa ta'ala ta mbangande suratul ma'idah فكفارة إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فالصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم أنا نقول أن قصامة أن تارين كان نقاغيا مسكين التمي أن نكون وهكذا إمين غنفقا kan yigandin faso kaga yigandin nagan dugante nanti a ah, sase gati miskinu tammiya gallangare kafara ñabugandi man no ku kiña dingira ñuga yigandi laga watanna keña hobodala min ausati ma tutamuna ahlikum yigandin nagan duganke anna miskinu ku tammi andi yigandi ni nogon paga wa hakaza to anonti na kencenena kinayeti muri tagande muri tagande kempa kilo aɗo tampille garam ay gonu kata anda kinye kadi ona ta awa tanan ni zirini kinya har restaurant go ini no gon paga nonga kay ni no gon ko ni hadata ido dulle ma ngirde ini no gon bola ka mena ni de nan pagu miskinu tam wa hakada miskinu tam nan ko ni nan tan na kini karago go manana ta de gelle anta gemme itima ga tan no kunu be ru miskine ga anta kitene nonga kambiranga darura nya hayara kelliti amma kanga hanna manya na miskinu tam anna kunya galle wala. kenga ya kanni he tuata ya gare ado irame bera ga irame bera ga anni he tuata kenga he anna ko me horo kusiki be ha kana tugande nyen ho honya kusiki di igande he tuata ande ko me horo nda kusiki ala takhir annan tugande amma na tandi allati faman lam yajid galli yamma be gama kitandi kusikiya fa siyam thalathati ayyam kembera nganna bito sikisum anga ma kusiki kitabira ambe ani bito sikisum nare walakin la ka gado ku jongana sume ke kem ta anga na konto kusiki bira ambe ani annar kati kenga ni na bito sikisum idan kunan den ka faram pai kana ka anga na kuna da وهكذا يوصل كده اليمين المنعقدة كنا للتهونتين hillandinni kannanga alyaminul ghamus kunandi te mana kunande kebe gi kaman tumindini junubun nogondi na tumindi jahannam nogondi kenni kannanga hibe ga danga ma atu ke danga na amanya kenya mogodi anna kunananta anyake mogodi anyimme garanya ganya tegenan kuna garen kama. masala nan ken nyimme atu fay fay daro o gara antu awunga kenni annati wallahi daro ma gara an kuna mani kamma an kuna garenya kamma kebe hakene ka wan tumindi ni junubundi nan tumindi imbendi mangana ta garo halle wa hakada kebe hakene ke kafaran ta kafaran ni tu binan ta garo halle ya at-tawbatu wal istighfar baro kafar de da kafaran ni kai kafaran ta ke ngake gahe wa da honda ba kai lenki anke ñimmera ñokken koɓo a ñimme atu a siganken maxa ke ay an kuna kila andangani a siganken ke deux ni an kuna kila andata a sigin maxa trois mille ñe kea sogoni alyaminu lgamus parce que ho danginta ñaha kene garambinna ñaha kene anga kuna kamma a ñimme xa ta ma ñangi ke ñammoxoy idan sikkandinni kannanga alyaminu lahu ay gonnati lahu lyamin batarankunande kenni kannanga ko ubenu konni sangani la wallahi bada wallahi ay wallahi ay wallahi kudi meno wallahi non nyige wallahi non mini kudi meno watin kudanga la'ul yamin kafaran ta ko wala walakin asuka man de teren ta gawana ni kamaro taden wallahi nyige wallahi ta wallahi do wallahi on kundu an ta gawanna nya an an an an kamaro taden warna allah subhanahu wa ta'ala ti aymanakum aymanakum kada kunandunga kada kuntanga to anu nyugora ke fasar kammo iti kadaga kunan dun tanga amma kunan ga bondi taram pin wonno wonno wallahi kan wallahi kan alla ko ya akhi kenda hawlanta ina eh, la din ni kannanga al istithna fil yamin ban kan mure kunan dendi ko anti sasa la fa'alanna kaza insha Allah wallahi la fa'alanna kaza insha Allah in kunata Allah ngaka ko fulana nyana Allah gana gam an ga maganya kafaran tanum warnan da istisna on da bari wallahi ngarno ke kaade Allah gana kanu an ga magaro Allah ma kanu an garo kafaran take watin ke dangani al istisna fil yamin kafaran take idan kunan dunnin na wato ay kafaran na bana ali kan kan nan ho hanake al yaminu al munaqida al yaminu al ghamus kafaran tanu tuga nyanano lahu al yamin kafaran tanu istisna fil yamin kafaran tanu ka kafaran na kan na ka di ho hanake wa hakaza ngane kuna na haramun tanya nan nan kuna to magan ta Allah subhanahu wa ta'ala an kuna na ta Allah o faran ti man kana halifan falyahlif billah aw liyasmut sebe gana ga kuna na kuna ta Allah ya walla kan ga nan ga ta kuna na ta Allah ya wa faran da hasan dan ya sallallahu alaihi wasallam da ngane la tahlifu bi abaikum wala bil asnam kama kuna ta aha banu ya kama kuna tu mununun kharaya agindim faba hurennaga agindim managa agindo kenaga agindo farennaga agindo kenaga keskoomantenta gemmea angane kunanan kunanti kannanga allah wallah nkunanti allah ya billahi tallahi kakeno kunandu ñammogononga ake a gemme amma agindo farennaga nkunati farenga nkunati nkaramogoya nkunati keya asukaomantenta gemme angane kunana mannan kunati allah ya walla nan kunati mununga keskoomantenta gemme man nan kuna ta Allah subhanahu wa ta'ala ka ni saran kuna ndanga wa hakala maka kuna gare ga ga kamma an ga daga naro yaminul ghamus dun kono no kono kuna ta Allah to mun kamma kan ke ba hakana ko dan ta ti ta mala to siri walakin hakra yang kan nya ne na kuna ga dangane qad farada Allah haqiqa Allah syari'an dikanya na farlande lakum aga kunna ne tahillata aymanikum aga kunan dumma ga ngasadenga bi ajal kafarati anha ti kafaran kinnenga baka kemmaga wallahu maulakum allah subhanahu wa ta'ala kanya naga bi sananga wa huwa alalim akanya ni tananga tu ho honda minna ya alhakim akanya ni kitananga tu ho honda minne suko manteng idan tabaha tanaka ya tanama rahimahumullah itu seregana tidi yakem paramu anti alayya haramun annan tanya kannanga nan paramun tanya din kamma yala ken karono kan no ko garaya anati digame be ga ken ogon di o bangante samana ta ashara qawla digamu tamino se gwana kena tani kya kena tani kya kena tani kya digamu tamino se gukanya nanu gon walakin digamu ku tamino se gunni kebe bangante ngani su ko mante ni kan dan tan toy ko hana ngai na tanya kan ngani ndam param anta alayya haramun an kan paramun tanya ni kamma iti kafaratu zihar sagarambaren kafara tanyanan kamma sagarambaren kafara ni kannan kagaya anna kome ganne horo walla kanga anna kasu illi sumu ni mera batundi meya walla kanga anna tandume miskin anna kenta mundi idan hanan gumun tangana tandanya temparamu aha kere kaya sagarambaren kafara nyananga amma ya gareke awato kamma kantaba kamma amma anna kafara kya bugani hilang hillandigumunti idan hillandigumunti itanganata a ñakkendangani indam parami ita anikan nanga haram angkam kadin ada orang warandun cukki suni bane madama an koni gatin parami, ada orang warandun kisuka mantenga ini bane antara antaka jemmandangani kadi ay gonon kaxati keɓe anga marotai aɗo keɓe anga rotai i heti baneya ikunna hatan pance ñiido menaxane wa hakada ay gonon kaxati an nan cugandeñen onan tirnina anda ziharu ñanganniya wa anda taxarambare ñanganniya angana tanda ke ñanganniya anaña ziharuma angana tanda warande ñanganniya anaña warandenga angana tanda kunande ñanganniya anaña kunandenga angana tamma ho hanganya antanya nan kamma ho wandam binne wa haka da ay gonon qagati angana tanya kenna ndam paramu ho ho wontan kamma anna gara ka gondine tan ho ho wontan agan kamma iti warna amma kuna ndekon anti andam param wa haka da hono kada ne tangana tanya kenna ndam paramu warandenya ni tan ona konta kan na warandi bane amma ta konta ni sikoi wa hakada hono gato ona kontene kannanga kunande idan arraju indi wajji kante ngani kebe nje maga diga mu kusuko mantendi o halle na dalilum ta angana tanya kendanga nindam paramo ama haraman kam haramen gilla allah an kellan to ho haramun allah to hodi ngendi allah to honya na haramen nga allah to honya na haramen kagaya an angana tanya kenna ngani ndam faramu kuna ndem kafaranya nan kamma sira suka na katin kana ndidi yakam faramu haka dan da gar ngabe ronde kenya mogodi ntinan da sa sa miskinu tammi gandi walla kanga hanna miskinu tammi heto hata walla kanga hanna kome me ne horo kusu kama kitam magaduran be bitosi kisuma nan nyakellon wado hada idan wa na dalilun tusuka man tempayi kebe ga bango dangani kempa kene kai warnu kubanu ga tere ya gare nyani arraju indi ya ga nyani farenda kenya haram amma kubanu ga tere ya gare nyani riwaya nu nyugori kumma haram en kibare ko mana yo kuna bin kibare ko ira haram en yakoni imat faren kuna ati atan ni da mariya ida haram idu kamma ka kumma kuna ko amma riwaya nu nyugonu kunna kunande ko no kahinai idan ona ta humante ta a diga adiga ngaben tu suka humante mante nga tere gana tidi ya kan faramu hoji ta tan ni kannanga alayhi yamin kafaratul yamin alayhi kafaratul yamin kunan den kafara nyana kaman kam wado hada wa haka za ka tasina dan tan tuwa jamana kan gondi nu kubetana ho gari ya garan faramu ku ga buga sai seda kemo gano kitini ka kamma wa haka za magri kan kamma naam o kara malik madhabu ñangabanonga maruf atu intendi madhabu lmalikiya wa hakada ga dalilu ñanimaxa la haraja li genti kamma ken nogondi i golli kannan kaxa kamma keɓe ga bangidangan i kum maxa ngana tanna ñakken farama ñemea anda heti gadi wado hada naam onati i golli dalilu a kamma wa hakada a ngana dingira ɓe ku ngana kiitiniya nanti serengana tidi yaken param warandun kikkani walla ziharu ñanangana dingira be kitana be gana gana kiti ñammogo be alhamdulillah walakin amma kogoni kitinti kannanga kafaratul yamin kunanden kafara ñen intaha atogo kannanga ngana tanda hotana haramu kebe gereti yakarengaga masalan anti ndin kuhulen paramu walla nda ñagame ke haramu wallinda ke haramu wala kenga wo manu a ñani maga haga tumi idire ñugol ñakke diga munnunda wari maga ndan paramu walla ndan kiturugon paramu walla ñigandi soronte nda haramu be suna har kasen kanjo iga tinta iganaka ida ya de sallallahu alaihi ha be suana kanjon kitamene har kasa andu nogoto e eh, ntinda harama ntinda harama yala ken kagani maniya jumhur nga kebe kamma nanta angana tanno ho haramu kebe ga hetan ñakke nga ho hontan kamma ken kube ga ta nga ho ho antan kamma ken nogon walakin to anu nyigona tan na tan do ho harami kebe ga ta nga ho halalin tenya gani kunan den nya nan kamma ken qadi da tanda nyakken param be idan ana ma hum ka inu ku hillandu gumon warne aya ta gara qaida nya kono Allah subhanahu wa ta'ala ya gama kono dangane aya nogon. yagarema kono dangani aya ke nogondi walakin iri hadiya fahantonde aya ke gara qaida nya bangando dangani nanti siro salla gara denge hube denge dandanga tanda kem paramwa a kebe gan kamma yaminul kafara mana kafaratul yamin kunande kafara nya nan kamma kunande kafara kenya nan kamma kem pono wani idan kota nyuga gelu kota nundi ar kasa nyugoti tidi iremme ñakkenga tida iganden paramu na kanjona mogo na kafaram kiñowotana kafaran bugandi kunanden kafaran koni miskinu tamme ana kun ñigandi wallani hetu ata wallana kome ni horo kun sikki gaba be biranɓe yakari kasenna bito sikki sumu an na bugu kende allah ho tan na kem ken wa bo hada allah gara keɓe degendi mani unan ken kem ken yana allah mega tida dengan di. yala an kanya kota nai na to lingono lagarunga lakka ngamu minu homu ni kita haramun ndo haramun kibare nyimya bakanonga huben dalmi kebe dangani kota mbe anga haramu huben dalmi kebe dangani kota mbe anga dengendin mantala garni kanta kunnuni dokan ta budangan kubenu gara diga me kon kewa kayi dukunga ya gare nango igande ngo minu ho ngo huben tanananga alla ho daga nin tanke ngatanda kem paramandu kamma su an ganai sagene katta ken poyi su kunanden ka fara ñanan kamma wado hada idan sage se halle horatini yala amma ke kitabe do ke kitabe ngara anga ho ko ni da ho gabe ngari lante tini na su ko man ngari amma ke be gani ho fa an tenga kenya ha kan ke na ko nan dangan onda ga ba ma وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبأك هذا قال نبأني العليم الخبير شكر الله لك يا أبا عمر idan allah subhanahu wa ta'ala anda ngari aya ke jongade aha gara faren jaragian kangana aya ke garanta tunu jaraginde meya. alayhi salatu wassalam aha na allah ga faren jaragin mo gambe qur'ana di kudu an ke ngana aya ke gara to ana ga hitanga anta simmana nan di ko kana nan jaragi aya ke no gondi lima tuharrimu ma ahalla allah lak wa hakadha asa allah anka lima adinta lahum abasa wa tawalla an ja'ahu al a'ma wama yudrika na daga aya no kan fanga hatta man qal aya ma har yamma be gana aya ta gara anta ha min nan ti diga men na kata ko gagai wa haka dan ngana tun nan ti jara ginde nan ngana tun nan to koton den ta no gon alaihi salatu wassalam Allah ga ta faran jara ginde nan dubuta wa haka dan nan jaga na sabon kaga ko nan ti Allah kutai ma faran gara hikeya alaihi salatu wassalam aga ho haramin ho ke ba Allah ga na dingan dada wa hakada hitana ma warai manin da warai aya kundu ngai mure ke bana da warai alayhi salatu wassalam warna na munda ikan nan kisi man kangenga ana munda ikan ga problemu ma ngara do wonde ke bana da warai Allah ta gana bangan ni nan ka farana nyana ne ma da na nyane awre mi kan ngai da kafare nyanda ngani wa hakada idi ne man kinyanda amma sanu ngarno ke aya di sasa ya la fara da kafara bugani mama kafara bugani to anu ngarahimahumullah ime so ngani kono ta allah gati ghafuru rahim wallahu ghafuru rahim iti fare sallallahu alaihi wasallam allah da junubun kafara ma kafara bugandi wa hakada honu gagati ada kafara bugandi onati mahallu ijtihadi kan du logoten dingiranye kannan ni ho hammin jango kuma ga na tanga na tan do harame allah gara kebe dengan dan dan ni takuna dan kafaranya nan kamma kambere allah subhanahu wa taala kore kore allah ha ken ko no daga ni kudo on hakre kita hinna waro ado ren na ko kan kawa daga nan nyammo ben so nun gonta anga ton ta go an ton gaja maka mhm. he anga to ren don ta o me kamma wa anga da kana kade ka ho ke dana ra gana daga ne kammo kare kare di ka gumun na tun ti wa idi birake be an annabiyyu de annabi men ga gundandi ila ba'd azwajihi kata aka gumun nyugonu ya dimma ke ba nan nyimme ga gunnandi kati ika gumun nyugonu ya ke ka gumen kan nan ayre hosan tan kama hafsani kan nan Allah subhanahu wa ta'ala haga ra faran ko jadun kan suturi amati wa idha tara an-nabiyyu ila hafsa arani kan kon ni gara walakin amakan kon ati kam mo ila ba'd azwajihi dimma ke ba annabi nyimme nga ndi katta ko ya katti ika gumun gonu ya haditha katta ya masala ya dimma ke ba annabi nyimme ra masala ya ra kem gunda kati ika gumun gonu ya wa hakaza kem masala be ha ke ya tawano na me so gadi agonun tim masala ne kan na ngai tikan ni mariatul qubtiya ga tida haramu hillan dugumun tani kan na ga tida ya gem faramu sikkandugumu kunti allahu alam allah ni panangatai warni ayenu kunogondi allah ma yaga ko ama mariya ko ama hotana ko ada digame koko kundo atanni lima tuharuma halla llahu laka kan kono dangani tanni idan onati ogana tona hoyi ogara keɓe jitandi kenne kannanga yagen kibare agara gunda ka kacce hafsai nantimani nantida yagen param dimma keɓe annañimmenga gundandi kati ikaguñugonu ya masala ya wado hada wa hakada ke a fayda kore ya nanti janka sere anta ka mandan ma magan masala magan kaca ando seren lanta me kanuno aga ganta masalana abadan do seren na me kanu masala na bada harunya ga kana ga magan nyimme tampin amma nin karangari ka kagume nga lingo lingo kota bane na ngana waranda naga anyeme anda balong kita parce que okuda kalla kunya nan tan kallu kando kenta kawana mengare akita andan kan min taxa wana masala kita fare sallallahu alaihi wasallam abubakar mani ñamaxa dingira gabe ande taxona abubakar wateyendi umaru kaxa mani ñamaxa dingira gabe ande taxona umaru wanogendi usman kaxa amani ñamaxa hare ñaxaru hilliyaga usmane dingira gabe ande taxona usmanu nda addo ñedu kondu aliyu xare ñaxaren mamaxa fatima dingira gabe ande taxonu usman do aliyu na jelenga ñeni kunda a dingira gabe fara alayhi salatu wasalam fi galibi ahyani axatinum po gabe da taxu dingira an na ñinadi taxunu kunda abubakar ngaba ta ñeni umaru ngaba noga ñeni usman do aliyu ngaba do ñeni kunda a tangen jelenga ñeni kunda alayhi salatu wasalam a sere ñimme gadi re ñagaren kinanga walla gadi xogona garen kinanga walla gar huɓe tana kinanga ntimmanda no ken nan kawa ñabane ñeng andon ken nan kawa masala na demba anda sirono mogombe yagunga lingono mogombe ad hala nunga sirono mogombe agana me hami walakin oku angon duran binyi manda kana tega utuma debe tane tiken na le hare tanga ngini ka tangkandi ken na daga na diga mun kan kan dudan ngani mogoy goda anani ko ni mogoy anara kinyan dan kan kan mogoy goda anani kinyan ni mogoy me tikenga anata ga daga na masala nu kota na gadi way be mariwa ha garunga yanda masarun ta mun da tennan koni ganga amma ngara balonga bo ma ha hadi ke ditaza ana ga tinki ni tinda ga kinan kallu ina ta kallu walli nda kinya ni nimme ha haru ko ni ha ito mo ga ren koni o do mi dangiri kenga o do mi ta ona jongenga ho ana ga tun kin no tenda gi kini kallu da takinye Allah na ne yo gumba kan ko da Allah tinga robe kini tanda manikini kebe gani hare ngan ta kama ngale hala ko ni nan ani walla kani qabla ni go gona da qabla ni ku be ruga gini ati ton dang yere wo go hinna na mongon daga ken mon dang di kunna ku be ruga ku be ruga kini ti sura itira ko ka diga me ko ni wa on daga hinna na ma na nya mo kon tu di wo di dang lan tanya ha anda ngadi hilli wai be renye na di janka e, ken hare maluma ni mi ada ngani amma halan ke wani sere songa mun dan dan lu mando ken na ni masalana kenya kallo anya ho wanda minne su ko mantenga fara alayhi salatu wassalam honne wagga wa fatima do ali naga ay nyangir nan daga ka kata aliya wado hada nan daga na ni sakka te jura nan to kum ya aba torabi so jura fa aba giri kenda ni te jura mal aliya ay na garan ki kina kenya mo wadi wa hakada higa waradi ka gumun naga anda ngari umaru ridigamu abubakar ka digamu maka hatin nyammo ngonga wa hakada anda ngari dimma ke be aisha kandung kanyenga kuti aw bakari dikenna ni faren nyimmunga aisha tanun kama nallina so bor so bori no nganda faren pu butanda nya kunanda nya kundu walakin hukuma an kan kallu megane karabe man ta aw bakati renga dibe maran mara an ken nan tauna masala an ga nyini hi gwano nga ken nan kawa ga bana na kan kan tan pasro nya ni yani ken ni ne. on kawana kumpinu canca be sum pahame anna ngolli harengan kawa dingiranu benu anya wani tawa haren ta kawa nonga abadan paren ke megoni kerantai de surtu ke telon ke do tamun tame yani anga to tamun ngane me diga mu goran tay fonni ko tamun tame de don keke kun do ani tan nga fu ko ni karta tata anya na kan da menga anda dingara kan na mo be kundunya anya me anda kan peketa ka hari gabe ko na tembuga dia kita wa haka da na soro gonu ngalli di ka gumun ta masanna idi ya kan ta ma to ku da garin ta masanna adan ta masanna ne agaro kan di na ga yakta hay sa qur'ani walla ga he am go tana ado ya garun ta diga mu ga gana me ya kan ah, kenna gelli kullu ga gunne an da garun nan masala aisha radhiyallahu anha ado ga faji masalan yala waka hadisa ko man tella ga ga fa ta alayhi salatu wassalam sagara kan yimin na ka gumun kompo hibenna la sami roho kunya kamena tawa agada mani mugu nga ke tibare de walla agada mani ngari adi ta masala ne ganta hinun ce da yala wa konniwa andan ka gumen nan masala andan ka gumen nan masala to ano ma rahimahumullah itu uron dan nan kawa ta kandini ti kwai uron ni ta kandi hananga annaka nyandan ka gumun nakata ada le munda poino ta kandi hillanga annaka nyandan ka gumun pakken kine walla kan annata kandi hillanya kan konga taxande sikkanga anna giri nambati wago hada honu gada taxande naña sikkoye ti taxandi hana anna kenya kaccanno kagumum pakken kinnenye taxandi hilla anna kenya ken fonga taxandi sikkanga anna giri nan kamambati warni ken paxati allah subhanau wa taala a warni dunadanke kammuya koni ñaganan na ku kona xafare mundininga na xafare ñadangan walakin oku an pay daga na kanta ma me gamba bane walla me ganta mun do illo an kan ngana yarni ya garu kai kana nuguta kem pa katanga na radi to nyongu da kama jillo ter musun doa agara ka nyo ku ngara minna adi to nyongu den kame ne an ngani nu ku kan ke mo ko fan tari ma kita suku ba hana adira wata kan ka gadi aro ka gumun ta kacana ya hitan ni jikullo ka gunni walakin amma hinu gono hinu di kun ta ka wa konni ya da ngani na ta gunni i hakren ngale halanda warni agaren gundon nanene ñawde hinu a hinu di kunta konni ni de hinu ɓenuga konni dangani kunganonga amma hin cuganta konni dangani nante awai tusugunante wodakan kacca an banke manimenadi an bitigi an manan kungenni manime nandaga hinu tirni huɓenuganta awa tirnin la yagarengana lahi kuntuno kayankina dangani angana kaya da himmeana konnan dangani yagarangana kayankina dangani awa hi konnan dangani an ñimmen taken tu yimme wado hada yagare yagare ko do bidanga kati modi talime nga tiri kina da bara tara to kon kotten ko ati kunna gella la jade atanya ga tiro mani ma da hakan ko atan ken ya garum guriyai keren ta ko da bar nan ken dangan atan ken ne go ngado me tesina hakke no nan ken makati nan da ga te danga na masalan di manga da to kon kotten tu manga da par non tu manga da wodo ya garum gurenya nan ken keren ta ko da bar daga nda da bar nan dangan sai korto ndana diga menye de adi korto na la ko sere kada to ngun ko makamo sereng ana tongun ko ta balle makahe sereng ana tongun ko iblis monon tata ga onjo walakin agara tongun ko faren dawutu aga te abu hurera dangane atul kun tangana gara urondi setan ta tintina kundu do kundu faren ti garante den kada tongunya ko dere kyan konia idan sereng na garan ko hara gane garante nya gana gana tongun ko afwan o atongu tewutwa idan kortondana na tongun ko ya are antin tono kanna nganki nai anga munda na hibe tu maga tirun dan yang golle na tirndi anga na da hinan tina tirndu honga ya gare lenen to ononga atirndi tin yang nga na mana yang gollo yang gollu dan na kunya wa ko nan dan yimme ga mata ko kebe ya arno salih alan turani wa hakada awaka le aya ke faida nyu ga gadi nanti jangka sira awaka manka gumen nyu gonna ho gunda daga nan ta gunda na bane dangan qalatin kem ma nya lakan na munyi da palan no ganda ando ke bana anta ko me da tenga ga ga goti dini ke bana hay ma do runga ga ga hay ni nan to yayi aga mulin ken ka he tai de kem ka tai de telongo no nga diga men ni kan na nga anga ni ya gare gwa no nga him ko ko gwa kan da nga nga ke diga me ko na da nga nga bugura kan kitta fil ghalib anga ni ni ya gare ke hi jongin tan na ta ken di soronye anga na ko na rawande mana no nga wado hada masalan yaga ta haramen kibar a jonginten na ko hafsa warna konna tirni nanti menanga walla ndanya tumbare ke me konna tirni nanti awan kompendi intenen kamma nkotan kani gadi kan ko ni hafsa idan hinjongintengati agare bi ken ko konnu bedangan na gunna gunda dangani anani nyenge na he ba da ken kakay wado hada kan palla allah subhanahu wa taala ti falamma nabbat dimma kebe yagare kegada kibarindenya be ti kanna ngati faran gundo kaya dimma kebe ya gare ke kada kibari ndenya timma kala kaya ya gare ke da ko kibari nabbat hafsa kada kibari ndenya be ti faran masala kaya da ko kibari aisha wado hada dimma kebe hafsa kada kibari ndenya be ti faran masala kaya hafsa ya wa aisha ya wa azharahu allah allah subhanahu wa ta'ala da fare nyingindi alayhi kibaraka kamma ay an ilamiha allah subhanahu wa ta'ala da yin gindi azharahu ay tala'ahu allah da yin gindi akamma nanti awa ga tamma diga be ko sere ngana da ko aisha dangan arrafa da tuindindenya ba'dahu masala goya wa a'rada faren balli an ba'd baka masala kaygo ada ay go ko ne hafsa daga ne nan tan kan nyan tukunna nyan tukundu aballi baka ay go maga ma ko man tan kon wa go ada idan kelen ka te di hinu sikya ho maga falamma nabat be dimma ke be hafsa ga da kibarin den nyati masala ke be kele masala ke ay wa haka da go ko bara aisha yeren nyameren wa azharahu allah haw ke be hakana no ngata ga ne kata ko fare sallallahu alaihi wasallam allah subhanahu wa ta'ala da fare nyingindi alayhi gundo ke parantanten kamma mana masala ke kamma nanti hube gani hafsa da kinande aisha o nyemerenga sikandin ni kannanga arrafa ba'dahu farenda tuindenya masala ke goya wa araba faren balli an ba'd baka masala ke go maga mana adai go kone hafsa da nan tan tukun nan tukun nan tukundu aballi baka go ga maga matan kono adanga wa hakada kebe hakere ke kana galli hu qorenye islamin tayan nogoni hanan ni kanna nga terenga ni gunnon ko nan daga naga tan nan ma ko ni tereda ma ko nada to anon ti terenga ne masalan ko nan daga naga di halle hay ma ko ni tereda ngan wado hada terenga ne masalan ko nan na masala kan wanda di halle hay kundu ma kan masala ko da an ta mun da terena mu ko hara gama kan dan ta mun da sere na kemu ba ga di halle haida an kan na tun dan dan ta mun da na kemu wa do hada surto kullen ki halle haye ba ne da antina ko sere dar ni de wonna ko nan ma ne da ma ko sere da ngani de ke su ka man dan kan nan palle ka daga na su di kinandi ati kundo ati kundo len kan nan ti sere da awa ngara masala ba kan Allah wa ko ni soronda kenyam bapanna dinan nan ti ma ko sere da ngani angana ni to sogonda atina a ke keke tinina ante an mi atinenni nka angana ti maga ko sere dangani ay ke hunun londini awai go nga lele ta nyin no kunga e jan ka kya do kelo ara su ko man tan ni min alfiha ila yaiha nawtu la alfu walla ya wa su ni idan sere ngari nan konan dangani aga tan nan ko ni tere dan to ka ga bane na wa hakada anna to adi nan tanga na gundo ke faransa allah subhanahu wa ta'ala anda gundo ke waiba allah jomme na kana allah wa ta gollo na fil ghalib an na serenga ida ga tan nan ma hibe ko fil ghalib allah wa kinya dina kama kenya na gati wa azharahu allah alayhi an gaba an gaban nan daga serenga iba mamugo allah ka fil ghalib ana muka galle dunadi adalla da tin to su ka mante wa hakada sikandin kan nan عرف بعضه وأعرض عن بعض fare alayhi salatu wassalam kahi hayndi kahinaji kusirenga oku ganaye hoga konanda ona sukomantenya konni anti kundu anti kundu anti kundu nka farenma kenya kenyani toanonda kone qaidanga iti yagarengana putundu tamminya a anken naragati naga ndagabo ñanda gabo karago yagarengana hiburu tamminya araga tinna ka tonye an tenga na buga na araga tikkara gonga kama ada dangi karago ke na sabunya yana ya haren do gon nan banawa idi nan na ka tintanya ni hakren na ka tintanya ni idi nan na ka ni kanna na qaso ni wabi ta dan tonya na ta sabbi ni kunno gon ladam ladan fakatinga ya hakren kana ni kan na ya ruhi di ni ku bane falatinga idi nan na ka tintanya ni hakren na ka tintanya ni nga. yala hakati bana dangina nga parlan talle nga kennan kamma walakin ku ay gonu bito tu ma gonu bito nyeri ay gonu nga gabona ay gonu nga lokono dinan takenga itinan na kasen pa tene kenga wa hakada ya kren na kasen ka tene teda na gumbangenga idan ya garenga na kutinde nya maga araga ta ku ko humantenga anken na araga ti honne amma nga tere mitenga la ya kenga na diga me suko wana ken korombona gilli do kenga aya kenga na hinne sunya gilli do kenga ya ga ande kenya mo kan gemme wa ho ha gani marandana ya anga kebe sunga lanya rente ka dunya ko amma ko man tengari anga kebe su mu ku dunya ko amma su man temmu an to anga kebe su man tan na dunya ne illan tan ko anga anta su kenga allan ta tere marna marandana so ani kenga anya ka marande anya bitiki marande anya su te marande haranya ke kebe ga mahalle mu be ga maga angana na nya ho han to angu ngadu ho hanga da mugu ho hanga da ngari annan je hekan tu ko man tan Allah ta sere marna annan hi ga ngal langa dam dinai men nuku ga nga tu ngama diga mo yere him pai bonno ke war ma Allah hakkanya di wallo ku to ranya na kendi an ce hene yere nya do honne ken kan man ta tu konni honne tanni walakin amma oku ona su ko man tan nya konni ndo ma ko na gada ngani ka ga sake din te hare le nya gare wallan ko na gare aga nari mo kon kon nanga iki na gbare nga atirni nu kuna han to ta nu kutte ka na iran to kononga ma dunga na su ko man tan kon idan kebe ha kene te ya sufyan rahimahullah ati ma zala taghaful min fi'l al-kiram dumun gundanga kemma giri soro darun ngollenga sere suga ni sere kore nga nyiga be ngalla nga dumun guni na dunya wa anta to wallan ya ga anta wallan to wa anta di anani kan to awa walakin jiku sira be ganga anga tunanti hada maram man na hatin tenye an na tan na raga ti hintu suka a akan ta gemnya kenya na haran kan no ni sira wa ho ngal iwa amma kenya kunda na ta ngarnanya sira ga ho ngal lan kan no gonni amma ke ko ni ke danga na wa anya ke ga amma ke ko na danga na wa wallan lemme go amma ke ko na danga ni wa yaade haramaramallañanogo giden mogo foti gantangawa a haramaramallaha muminime go giden mogon ba wajumuñanima futunden nan kitanga dingiro ñugonuwa idan angarni seren kandi na yakkena keɓe sungarai an ken be gana tera lemme walla men jangenga maka ken poti su ko konada nanta ñakkenga keñana wakunda maga ken cukomanten konadangani anda konanda an tentina yagaru kowa gagana kunda anna mungu a ñeme wa haka da ngana seren kan ne agol nya ngano wala le munanga kebe sunga la ma alla kallo ken tuka humantendi anga nyini anga konni kebe danga ni kagume ken na watu de wala kana radu mungunde ya warna watu hada maran mellantanya na mo ko man humantendi an tan ngana to akonni sa sampai saka mo nya wallahi masala na nga ho ngalli aya ka nga mogoy go me mewa kunan ta hakana ka nyamma kan kana dunya goy ma ngara ka nabi uga manya ka jangara anda fitina nyimbe kumu kan kana dan kan nan kan mani basara mogoy maka ngan nagiri konda imbe ka kumu anya nda imbe ka kumu idan an ga daga terende bandi alla kenna maganya laga laga gabe nganoma akarsaw arabu na kenna ngan sarsaw laga ku kume fo wanda binna na konnya nan ñakkuntaxu mogo axa kandi axa yige mogo axa kacca mogo axa hoonda mine manira kella sudiya hadamaren men peti mani kea da nya nan kita wa hakada to an toanonti la taqif liltifil fi kulli axfa maxa sigi leminen kaxa dangana futunden cusukaumante leminen ga futunde ba suñana nya warni lemina ñana ken pakirema timme anke an lemine ngana futunde suña ga gilli ka d'an kedanke ko den hakran na lemina ke dinan tan kenga parce que atam ka karanya mati me lemina nya na gada kenya an ke matu na ti lemina nya nan jabar na munyan kan girda ba te lemina ka bakran tanga idan lemina nga tebe su ko man tanya nan ta dilli da ken su ko man tanga wa haka dan nan men jangal lemmen ngari hoya awo gabe an ke nyimena hata bakai nan ti maka ke dabar maka nya kunnan ka maka nya sabu ina su kinya da habaya kirsunda kono daga ne tinan kaso angana nga hillemme walla men jangallemme angana ro angana hoɓurenga an ke ñimme ana ragana aɗo katulle gan kawanna katu aɗo dogo gan kawanna dogay nkangana daga kona haɓadangana aga karnimeɗa atina amma ragan kalle angana ngara ngara ko ni keɗa amma ragan lemme anganda ragan lemme angan kawa mogo ɓe ñana anna kenya ñana kuɓenu hakkene ke ko a gelli silamagunji kusurunga fare alayhi salatu wasalam amarina sukomantende taya dangani anga gunu ngalli gadara kellaga nyakkenna kundwa abusini teke nyadi anta dungeni na sakkenga ai ga ndullu ngedi ani lungu nyanyana ana tawel nyarondini ana msingo mu nyakambunu ya hikenna hancuri nga. ha na kube nukube kamata ni diga mbane ken koni agoni ndaron tenta ma gara ke hinada ke sumaro ken no wa ha nke daron tenta ma ga de ga hada ni hin tinya nga. ya ara ke be garu maruya أنهى خليلي عن فراش مسجده ليله نهاره ما يقوده ولست في أمر النساء أحمده إذا مكسوك ما أنتم كنكاي هم فامي ننتي أرن أكينا نبدا سومنا أكينا نورم منتك يا أرن تتغن كتامها أنت ساقن كتامها عمر تكابون كيتي كابو كيتي أتي ورونا أتسوك دي أكتا ورني يغرونا أتغنا مغا تورنغ مورنا أتا ورونا أتسوك دا كفال لماهو أنغان تومن دانتا لن ينكتون دا دبر كني la digande kunni muradun kite walakin ku men min tanga nyana way bande bane ken tagaw to ken tabu dangani kebe hakene tay hi qora no kan kawa sikki ke ya abdullah ibn abbas ati ken ta mundini hakken to ko mantel lagi yakkenga anani ndega ku kesuni hakken yenge inta dini yakken ni hakkan to ko manten kiniya ati warna allati walil rijali alayhinna daraja dokat sababu ni ke aya sabu ni. ike hoga ka ni duranye ya kanya ni ya kenna kawana ni daga na amma ita murna maka ya ganga gonu ngallo ay sun ka to be ni kunu tata ke ga ti miskina te awasoro kompe no na do sugur butur sore ngame sunu ngana ikutti kem pa ati hakran ta ke ngaga nda de moron de na do kiyame dorunga anna du ta ke nganya ma sore walla sugur sore ka ganari sugurin pakati tawn nin nan kana giri an ken dan yang ken dan kamba yang ken dan pi betaname akendo imbung ngame ya ke suka mante ken kan on di lemunun na bakan to ronden ka gawanonga ke suka mante hakki banan ken ta to konanga munduno tam patan tuya nyira munyan ti ndaram ba nyakundu nyakundo amma ogana ha ken pakken dan ken tar tam mukin ni kamen no gon 10% ta kinne anta kinne tew tammu kamen no gon dan ken ta hakken kinne billahi alaikum la kallunge to ga konni yala oya kukube ha tene ko ya odi hakken timman tan kiniyawa ya ahe o ma kiniya o ma kiniya mati kada su kino idan kila honya ya karu kuda honya walakin sogan no do ya karu kuma kan na yo o mi dinanya koyya o ku ka mun de na dinan tunan kine de garebe ya kenta nyana moni garangun doni ni dinanya tu india o ku men ta da garla no go dino nya ga mun do ya na tunu kammo an kan be kan kawa garangun de an kan nyimmete tantam maga anke nyimya nga nga manga mana do dingiran tu ko manje makar lan dingiranu anta kinyere nga yare na tunu kammo walakin an nga manga linda igande kina nda ke kino na ta hakke magan pe igande ke ni yo hakku tanana dangan hube ga ite to kunga wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf to anan juga awun kinya tanna hate tinaya inda tin nanta ya na na tiya ngarni ya awun kinya tanna hate tinaya ta dangan ni tan hum pa ga kinya tanna hate man nan kan ta ya ni ati aya na qur'ana din kan na kanyen wala hunna mithlu alladhi alayhinna bil ma'ruf awaya harunna ngani haqqi ya ho ke be megi kun kamma igun dangani kemme waya garun kadangani igun kaga kamma ngam mun tanna ta dangan mahar to anu ga ko nanga mun danya ken nan paran dangan mo gamba na duge mun di mo gambe an ga na duge mun di kundunye an ga mun danya ken da nyikan du koyi sere durun tem mo wa ba tara nyira mun ga ira me kan to ndo mun an ken ga mun dawa an ta gunna la da tan kan tamun dan kaka kan dan me kan tan ka ko turu tan mo an ga mun da are kana duge mun dan dangan mo ko be kana mun dan na duge mun dukundunya an ga mun na timalinga londi mo ko be kana mun da an kala timalinga londi kundunya walakin hakken po gabe be tanyani ya arum pakki gabe anano lenko o gada yebe be o yugo wani walakin ke kana ko nanga ngalla ku hinda mun nanga na diga ma kamma anda yugo nya para ya garuna ta da Allah galle nya ko yugo na nati daga paju ngada ka taro nyugo nya ko anda ya garunya kam mai na ti yugo kunda ba kam e godonga anda ngari kitura anda kano walakin to munya ni hokisin denga o gara tan ko hokisi idan kanya na Allah subhanahu wa ta'ala arrafa ba'dahu wa araba an ba'd Allah subhanahu wa ta'ala tim falamma nabbaha dimma kabe farenga da hafsa ga da akibare behtihi kayamana ti masala dimma kebe farenga da kibare qalat hafsati man anba'aka hadha ko ga gandan ken kibare tikeya kanyam me gandan ken kibare tikeya tano nyugo ta tu humanya ka kannan ka ka ma Aisha warna kenda ko Aisha bana adangan anda ngari ramati anda ke tukam mo ga ati ko ga gandan ken kibare tikeya wa bo hada tano nyugo ga la ita ka huntenga Aisha mo gondati Aisha ta konni annan nyina da mgunu kutanai nka ta dangani nga ta santa ke ko ni kanya me kana na ga dan ken kibar tikeya warni farenya ko mati tan juga ken taro me tuzuru dun tan ga ngi do me na kan amma ngara aisha ke bare zainab bin farenga gara zainab bin tijazi tirndi wa haka da aisha ga zainab bin tijazi an yusugu no medi farenya kuntu di aisha ni sugu na ya di dinan ti suko mantenga walakin kisko manje hadithul ifkin kibarendi adamani ko atike iwina nen kenondini iwi sondo men kaga senundina inta hokon ni ta ganta kebetu ayta inta ho ta gbarenni ma ta khew amma age agare kengani hamna ya kello tan cuga dangani tiwi age agare inta mpasani ita innen kamma kello kahino gubanonga kengani hamna binte jash idan ati ko andan kibar tike ya qal parenti nabbani yal alim to ananga tu ho ndam binne su ko man tenga kenyan din ke kibar tike ya alkhabir kebe gani ingana nga ho honda minne sukamma ho ganta mo kai kenga ne alla kenya ndin khibari tikaya idan kana mani ko ino ya ho hanake arafa ba'dahu wa araba an ba'd anya kenga na wonya nga maga munyan no hon daga na igo na daga warni diga men na ko go to ne nya gan tondo menga anga ma bugan butte kay jamun tandanga ni no anta tuma idan kerem mo ngana ngana honya nga kere kere anya kenga na honya nga maga ragan condo menga daga na magon kona dan ka maga mubalagan da bari na sudda dalla wa hi ham min ton de tanni aga na ya kam cigindi wa hakada ona men ga ga tunun nan ti janka angane hon kon nan ka gumen daga na so tanga ko no ka hanya kam maga ga kan nem puttu faren na kona daga kam mo jamu wa hakada an ka gumen nan tirni kam peti barawya ati kam mo qalat man ambaka hada makama koni oku gana ngana diga men ko yagare ngana tirnda an min ke atirndi yagar ndumbe hara ngana te kada iganden coro gana te wona te nyare mona nyaga nyara an min ke atirndi ni kenga oh, wa yagar ndumbe mani kaga ni ta anta kawana cira ta kondo iga man tirndi o yala ina iran kata nyaru na mawa. kai nde hedi dide butte nyambu ha ina iran kata nyaru na kamma iga man tirndi an anken anti impin koten nan nyaga impin koten min an tirndi kenya ga ube munda lai walakin ay gonu yagare ngani tirndi wonne te hen kan na magin tirndi mai ni kaya ya kan dumbe nyana tirni kundu faran ka gwen pa gara tirni ya agara tirni amati girinyi menda amati inta konni ati kebe gani tuana ngati ho wanda minne kenya ninke ke bari tai kebe gani ngana anna ngar faran da jabi kera ko faran ni ya kuntir ni ga wa tirni jabu ngina ha wa hakada ka kana nu ko hammin je kai problem no gonya hakene ken kadiga mo ko hay billahi alaikum kera ko godi ya ke problem ngana roga diga mun ke mo godi aya ke nawtu wa idha sarra yu ke na lawara aya ke daga den akara es kanga tunu nan tiga jandiga mu imani ni kaya aha problem mu kunya ni mafarenga tiniga ho harami ke da Allah gara dengan da dangani problem ko ranya aya ke ne kaset ko man tanga na aya ke garanti ni problem ta nonga o ku hari gana antirne ni manin ngaranda nya ken na kunna ke so atunu aga heran penti na gidi jimun kata amullin koni tanni am prem penti anda mullin koni o manina mana lakka nyana nyemana anna mullun ko neta nona nyema seren di yakke ngare no ata re na ko ni be ga doru ngat ka baka da mana ke kan tanya mana es ka ngana heram pe dona gide nyaw tu lain ko lankara adenga wonno wonno wonno wonno wa hakada amati nabani allah yarati kam mo nabani al alim al khabir warni kan do ken nan kawaire tuago ado inge tenya do ken kawa kenya na gara ke ni adaga daga karama إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير in tatuba gelle aga kuncogoyille agana tubinancage ila allah kati allah ya kemberenga allah subhanau wa taala awa aga tubullagana to anu ñugonoda takdir iti a takdiru mahdur ay gonu kagati gelle aga sorohille na tubi kati allah ya faqad wujida minkuma ma yujibu tauba hon koni kite aga willidi keɓe ga tubun kon ñana wajibinga maana tubun koni sababunga kenkite. kite wado hada gella ha ka gana tubi katta allah subhanahu wa ta'ala ya allah wa ga hilli tubu lagana kam palla allah subhanahu wa ta'ala timanini iga ta ga hilli nda tubi katta allah ya warno homma ati da maninya mo branya allati faqad sahat qulubukuma aga hilli sondomunga kummile aga kumpilli sondomunga kummile katta honkanoyenga hokebe farengara ken koni kenni kannanga iguntondomummile na farengundonga na ken faransa. faren kaga gundo ke wai bande faren da ken koniya wa haka dai sonno mun mile baka faren kanu himmaga idan kebe haka ne ke yiti ta'lilun lima qabla ke hay garina tubu ke sababu nya koni aga ga ti inta tuba galla ga illa gana tubi ila allah kati alla ya alla wa atubu illa gana wa antin kama itubi da maninya allah subhanahu wa ta'ala te faqad sahat qulubukuma aga hillu sonno mun kumile katta hon kanoenga ho keɓe farengada ken koni aga agan kawa farengada keɓe goni agana ken koniya agan kawa farengada keɓe goni agana ken koniya amma aga kuncondomu mile baka ken maga sagat ani kannanga malati amile ko allagati waltasga ilayha kuidatu alladina la yuminuna bilakhira wado hada sagatini kannanga mile man nere allah subhanau wa taala kalba kuma. warni kalma be e, jumla nganara ga ko kalma bana nya arabun kannan lugan no gondi agoten ni nasru hillin damira loken jumla no gondi jumla nganara ga ko kalma bana nya arabun kannan no gondi aganti sasa faqad sagati qalibakuma amay haram parno wa hakaza istiqalun kanyado kote nyadi faqad sagati qulubukuma ke konnan no dinanta faqad sa'at qalbakuma ke ko ne ko tanyani istiqalu ngano gani kanya na allah subhanahu wa ta'ala gadanya aga sondomu qulub jamu qalb sondo men ko gaben ni kannanga qulub wado hada idan wa hakada kubenu gada gada nanti jaman po gaben mi soro illa li dalilen yakai iti aisha haffa sondo mu hillani din qalla tu qulubukuma idan iti jaman po gaben ni soro idan kummile bakka hommaga hokebe farengada ken konina kenda bari wa hakada kebe hakene ke shiyanun do hube tane da kanya kainde ngai di do mena gane idha aisha kana idha hafsa kana igi kafir na igi baka salama gon nogon okunati wa hadha tasarruf minhuma maghmurun fi bahair fadailihima ke kutunde be hakene ke isro hilli gara da bari namera gemmenya faren kamma maga ya paramunu walla na mera gemmenya faren kamma maga mariya haramun nan caga gani na gundo kena waiba ido mena ka kundu onati kebe hay kene ko kana ke hay ni hi suru ko hay kene hi suru ko nyana ko hangem mo ko idan ke ho bitinne be hay kene ke tanya no ko tuma ra ga tumi hammen no hangen no gondi sere bana kana dirna daga tubi hangen ke no gondi sa sa kundo sa pinji ke sere atunu wai me wadiwa e ka robono ni sa pinji ke ya idan onati kebe haytene ke kenta hogonondini kaga gollukuya na kawunya i golli suru kagoy hangen mogo ke hibiccinde be haytene kagoy serebane garaga tubi tumi hangen nogon wado hada idan ken falla allah subhanahu wa ta'ala ti wa in tadahara itasulunni kannanga tatadahara ay ta'awana gelli agahinni gana medema alayhi faren kamma gella gana dem medema ndenya faren kamma bima yasuhu juhonga hokebe ga faren torono hokebe ga dikkai gellaga gama tubi gaga gana medema faren torande nya kammana wonya kebe ganta gemmai fa inna allah haqiqa gana tunanti allah huwa akan allah subhanahu wa ta'ala damiru fasl walakin soge ngadi walakin asahu damiru fasl akan allah maulahu akan yani faren bi sallemanga agana tunanti allah ayani faren bi sallemanga akungana me dema taga honyano hokebe ga faran cunandini allah ni de mandana wa jibril ado jibril ga ken faran de mandana nyai wa salihul mu'minina ado mu'minu siru kun faran de mandana nyai alayhi salatu wasalam ha kana te tafsir ni abu abubakra da umar hillandigumuntu nan daga wala ma qiyamah ko ta kentu faran de mandana nyai idan hillandi ke kanyen hoji tante ngo kuma ga warna abu bakr da umar ga arno ken no wande wal malaikatu malikanu qaga ba'da dhalika tampalle mana kusuka man tampalle ay ba'da nusrat nusratillah allah subhanahu wa ta'ala de man tampalle malikanu qaga zahir kun qaga ni de man dana ay farendangan wado hada malikanu qaga de man dana ay dangan. idan kebe ha kele ke Allah ga ti ken faren de mandana ni jibril kana de mandana ni mu'min surun kana de mandana ni malikanun kana de mandana ni ya la aisha do hafsa bana kana me de manan tin nya faren ga sunana kusuga kebe de mana ya la kusuro hilli ne me de mandanga ho bonon din ken wa Allah ne ga hube de mana ya la ma wa to mun tin manna Allah ga ke su ko den ko ya la Allah bana de manden ma wa iti yaba allah subhanahu wa ta'ala da kenya na sondo men maga faga na faren sondo men maga fagu tun kanti idza tastaghithuna rabbakum fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfin min al malaikati murdifin وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم dimma kebe sahaba nunga iga de mai mure nyane ga ha bande murunu badri kundo kundo kundo kundo allah subhanahu wa ta'ala da mani koni dangani ati ujine malika nga kenyan kandini katare kenga akadema wago hada ujine ke malika an koni timaniya ison no na tago warna anda kono teranna nanti malika mi nyimba kay nanga ke kajanga no gondi anga nyagali ni manta nyagalni anga kontana manta kontana walakin Allah de mandenka kenya na fo onda minne su ko ma wa hakada malikanu ku demanden na alla demanden nogonye malikanu ku ni ko kuran lemma ya allah subhanahu wa ta'ala kuran lemma ne amma da malikanu ku ko wujunun konten ko li tatma inna qulubahum kudu isondomunga qulubuhum de kudu isondomunga kunna magafam idan yere ga allah subhanahu wa ta'ala da ke kon maniya kudo fare alayhi salatu wassalam ason domenga kenna magafago kenga alla demande kenga sekasu ko mantenga iskalu na minna jibril ni malika nye ati wal malaikatu ga kan palle onati am ara jibril bidan karagal mariya awru bin ta gonda ngani wa da kan palle allah subhanahu wa ta'ala kara malika nun ko ati ba'da zalika zahiyo ada kan ko ni mariya kudo ma ati allah de mande kenya ni malika nun de mandenga man ni malika nun ko ga ko ni men ni kannan ka hay ati malika nun ko ga ni de mandana nye wa haka da zahiru kebe hakene kai amati zahirina amati zahiruna غاغلي ati zahir onatu القرآن لتأتي الكلمة المفردة وتؤدي معنى الجمع كلمة بان al-jam' kalma bana ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين كم فلا تكمغوا وحسن أولئك كم فلا تكمغوا رفيقا من نغمت رفقا أتي رفيقا diga me ke sagane kannan kamma isuka umante qati rafiqa kapallemma ya amati kapallemu muya idan ere ga ga da amati malikanu qara kentu ko umanten palle mana ba'da zalika malikanu qalla de manden palle de mandano nyani ga ga faren daga na ti ai ati malikanu qalla de manden palle de mandana nyani malikanu qara amati demandano de ati demandana nyani malikanu kagaya demandano nyani ada demandana nyani malikanu ngayeti bane onati idan hike ni kanna nga demandano nyani walakin ken qaida warni terebe ga usulu usulu tafsirin tu alhamdulillah an ken faida warakita hube gan tatu ter kan ne marajar na kinanga faida tan ken dangana non aya barke ka hon tan kemen عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات تائبات عابدات سائحات سيبات وأبكارا عسى تصير هنا أن تنتا warni ti asa ita ganar qur'ana nda amana ni kanna nga hike nyana sikkan antinta hillandu gumunti asa rabbuhu ame wadi akamanga mana asa rabbu muhammadin ame wadi muhammadu kamanga akamanni ko allah ama wada nga in kunna gella gana ga kungara faren ka humu qirai go an yubaddilahu walakin aku qarangana wa faqahu Allah li kulli khair ati an yubaddilahu ama wada fara alayhi salatu wassalam gana ga kungara akamanga ana harahu azwaja yaghya qutana ya khairan ya gaya kuku beno kan wanta min kunna gella aka kunga ame wada gana aka kungara aka manga hara unden yana dangani ya gaya ya kube kan wanta aka kunga kemberanga gelli hinga kenya moga da kan ta na ana limunya kebe kan talinga dangana aka na nga kare kare hafsa da aisha aka kunga in kollanga warni ere diga mun paga kamma kadali munya kebe ga sunan dina kana to kono na aga na to nyana agana ga wara ame wada kama ngawa hara undan nyana dangani kutana nu ya huza nu gam pasonta aga kunga walakin ken na ke ni diga menye faren ka kuma alayhi salatu wassalam homa mun yan kan ma kamma fa ate ya an gam pasya kem mai nonga amma gella gandi wara su alla ni honu kinno hube gam pasya amma farenga amagi wara har hafsa ga da wara da gani wato hada wa da ya garku tamido banen be agadi yari duna do la gara so aka gumunyen kuma hillon fata me branta ne khadija ado zainab bint khuzaima kabun qara aga fatina kun to branta ne walakin tamudo bane ke kunna galla ka gumunya kiyaman kota jannatul firdaus no ga ya rabbi anna su ko man tendangani asarar rabbu ga me wala kama nan talaka kunna gella gana ga ku ngara ayyatu hazzaujat ya annabi nyum nyang ka bu munga ayu be jedahu ana hara ku mufassiru nan nyum golte ayu zawijahu badalan min kunna ana akenya ginde hara ga do gella a ku nga azwaja yaghya kutana ya khairan kunya ya ku gam pakon min kunna gella a ku nga wa hakada kunya ya ku beno tungangi kinne ma an ku tompai muslimatin kun yaga ya duugayana yagaruyai allah subhanau wa taala dangani kanna kannanga imaran kutonga mu'minatin kun yaga yakkuni tongondo ana yagaruyai ti allah subhanau wa taala ya qanitatin kun yaga yakkuni battana gabe do battana dumante dunkono allah subhanau wa taala dangani qanitatin ni kay mutiatin lillah maa alkasra waljawab ikunni battana gabe dunke allah subhanahu wa ta'ala da kan hini dumayenga wado ada taibatin ikunni tubana gabe dunke katta allah subhanahu wa ta'ala mana du sagana gabe dunkani kunga katta allah subhanahu wa ta'ala ya abidatin sogellera warni qanitatiri oku ganda koni oti takrarun tarni qur'ana nogondi qanitatani kannanga batana makka he ha abidati ka gani kannanga aga gani batana nye mufassiruna nun tagandi hilloya hanangumunti qanitatin batana gabero batana dumante dunkani kunga iti abidatin jonkanani kunga batiyen kamma muqbilatin ala al-ibada ikunni jonkanai batiyen kamma واضح هذا اذا هلاندين كان بن جرير الطبري امام المفسرين في زمانه ابن جرير الطبري kada gado kebe kengen ho bangante mo kudangane qanitatin bun jarir tabari muti'atin lillah batana gabe dunkani kunga kaini dume nga Allah dangane abidatin batana ni kunga Allah dangane kahini dul magayan kayenga wado hada battana ni kunga allah subhanahu wa ta'ala dangani ka hili du maga yang kayenga iwatini tariqum mu'abbad ay muzallal gelli killanga na ki killu qonan tenga mana killa be ga qura arabu ngatini tariqum mu'abbad ibadan ni kanna arabun kanna lugandi atadallul wado hada idan yere kanna ni farqunga qanitatin battana gabe dunkani kunga allah subhanahu wa ta'ala dangani abidatin batana ni kunga alla danga ni kayni du ma yang kayenga du lo gonde ka du ma yang kayenga enta ibn jarir tabari tafsir ni kondo hotana na wado hada walakin wa mufassiruna ni wonu ngalla iganari yere iwa qaida ke kamma nanti takrarun tarno qur'ana di amma iganari yere inta bugura kitta inati tawkidi tawkidi pinta yere wa hakada do suratul kafirun لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنتم عابدون ما أعبد أرتا من tahillo lima mari o kunati takrarun tana warni tafsirin tabana yere kaga takrarun tana ya rabbi amin takrarun ta yere kaga warni tabana idan kayni nga islamin do mumini onati tabana indameni silama gonni kannanga sellambatena dugaya sellanga mumina gonni kannanga sondomen kalle igantame kamma iwame paratingun amma igana meni goni intame paratingun silama gonni kannanga bate sellanga mumina wonni kannanga bate sondomenga idan qanitatin yagaru kugani battana gabe ado battana dumante dunkei allah dangani taibatin dura saganogani kunga katta allah subhanau wa taala abidatin battanogani kunga du kahini dumaga yankainga allah subhanau wa taala dangani batendi hana kai wa bate nyane wa gabondiri wa dumena kammagagadi hillanni ke abidati ke wa bate nyane wa sagana gadi wa dumaga yankana allah dangani anga sere ko ngalla lara kan wulli salli sala du kompo ike gara ko ara kan wulli salli alla be ran kawana arjanna kina porte nyani anga go ngalli ka nan tu ma mar janna da pinana kinno ya ko porte nyaga ni kita ga kinnanga andu ma yang kala danga namba tunna ma marta abidat ga kanya faidan kin kem palla allah subhanahu wa ta'ala ti saihatin kahini sore ngab gab gabenga sore be ga katta tampillo be diga musikkiya wado ada kakannan ni hofa suma na ya garu gani kunga saihatin sumana ya garu gani kunga ai saimatin sumana ya garu gani kunga man allah subhanahu wa ta'ala gara sumana kirenante asaih warni saihun ni kannanga terende ko allah gati fasihu fil ardi saihun ni kannanga asiyaha ni kannanga ko turi sahu watni kadangani asiyaha turi sahu warne kebe ga daga na turi taxunga aɗo kan sunña daga nan kanga ɓaɗo sila ta daga na kebe ga bakka de sila andan kutte anta mundunu no ñewa kongilliro putangarnere turi taxunga andan jinda ñiganden cukomantengarni ando hono allini kutto ko anda kun qoɓonoma hayrea maka heti idan sumanan ka ɓe ha kene kai ko turusin kaxa duronga nan daga moxon ɓe sumanan kaga keke mumantu su komante ndan pay terne allah danga nan duro baka jindo minnenga ado baka yonkillu mun daga mun dogo nunga kubenu haramu tanga ni sumen no wani kanya na alla gara sumanan kirenanti as-sa'ih sumana mana as-sa'im sa'ihatin sumana ya garu gani kunga kem palle allah subhanahu wa ta'ala ti sayyibatin ya garu qoru gani kunga ya garu qoren ni kannanga hausa nunga tin kebe danga ni bajawara kebe ga dumiya ni nan kaso da wara walla kenga ya kenya mbara kinenga walla kinen kara iwatin kada ngane asayyib walakin sabar ma kulun kanna arabun qallin lugandi raja asage sayib mana raja saba ila baiti ahliha asage katiha bankanga walla kenga sabat ila zawjin ka walla kenga asage kata kinetana yagaran koni an kina dangara walla kara anga sagene kata ampa bankanga walla kanga anta de kata kine tanai gellanga masa de hana sagan ko nan pakran di mangana kondo idan tani gara ya garu koren kin nanti asayyibu mana saga na gare kebe ga saga ne kati ha bankan walla ga saga ne kata kine tanai idan allah subhanahu wa ta'ala ta sayyibatin ya garu ku beru gani ya garu koroya kem palla ati wa abkara ado ya garu ku beru gani kusunga wa ba hada aga ka jamu bekr bekr jamu nyana man ni ga tu son na ngani bekr warne alla ga da ka ne ta gari hala beda da na kenya mo ga da matante mana aku sa gum mauti hana wado walakin iskalun na minna dingro hilli man na alla ga jonga ya garu koronga na lugu sun kon ya la ya garu mpa mpasu kusunga wa ma maninda kenya onati ho ana tare sallallahu alaihi wasallam ya garu tamido bana aroti kunye bana anu kusongi di aisha kenga kutte ka suni mani ya ran kan korenye idan diga ga kati faren ka gumun gumunye ihan kan kanga ni ya la allah kawana jonga ni diga lemma ko tikanya ma sere bana gani al hala kebe idi an kawa jonga ni tikenye ija manga ni kebe an kawa jonga ni tikenye saga kan palle an ga ni sere gwano nga dokara nyugo ya ran koren nan pasake ndangan masalan an ngunga daga sigira nan tinya sigira kai goyi kusunna ndungan ke nga tenya nyani de walla kan nga koringa dan kita nan kinya de gare goya anda kana huwa hai ke be galla nya ga nin ta gu go maka maka he walla kan nga fil ghalib ay gon nga kon nin nan tisrebe lempin nga na ko tamma ha mo go di yarun ko re nyan jaw lemmen kita dinan ta kusonga warno kuson fo gaga dan ngani ya ge sina masino ili wakanya na turtenga anani mo ya me hana do hada kama nan peti nan ti ko kore yanga balle men kita da mana peti kenga idan honu daga do ken karay walakin okunati ogana sage katta aslu nye yagarun koren no kuso fara alayhi salatu wassalam jabar gara yagarun koren nya jabar bin abdallah faran ti man nan ma kuso ge anan cangan dan kana sangan yagarun kore an gaban no ken na ro kompe nan kan nyimme ya gulu na hili godo nyangai kalle bi bitinni an kenga na to kono an tan to kono parce que a akan na timman an di sunu ubane nyai an kan nyimme kana timman an kana tere zare menye an ka kana timman an ni kannanga wajibi tere zalle menga sange be nyana na kenya nyana aga mo kono be no mun an na kunya nyana ay ko asa ngana diro no tere zare ba bare nyedi amma no way bara ando no giga be adi de maka edi aga lemna nyokku be no mun dan na kumunda aga lemna masala no be no mun dan na kumunda amma igo ngari sunno kumu nyani yare halanjin tire kai ganaro kundi sino tamdo siko sino tamdo na gato ogana bako tere da hobu kitimpunga <laughs> ogana bako be ti da oni ngare al halan bodo tanadi a ah, eh, paske kebe da ma ko kombe na na kanji kunyo dukita <laughs> til kali bi himpo ka be haykene kenya ma wadi ha <laughs> kenya ide ita ko nunyi me sa gane katalle minan ke baru nyi singo mu bosu ado awa kada ndamu mun nyu ko ter garu ida i do do ho galle da kada me ta di dor ki da tan ke dar ko ran ke bare iken ta ken da mana dor ki lem me nyaronde e eh, itin nyu ko sage kada ne zinin pantalo ne dor ki mo soron ta dan ta gemme mo mo kan tabi mo ka tan ta di kun do asirendi ran ke kebe ga kompendi amonga kinya degare go da ngana ro lemnan ke bare ndi annan du way bana wado hada walakin ada kan tenna anga namme kita anga na kusong kita lemna asira asirenya pare nga aita ya na haka timbe kenda nya hunde ga ada kan tenna wo ontai walakin allo ranu nya ta ma nya ma ga wi benga wado hada idan walakin farenti jabir ibn abdullah dangani atimman nanga ma kusa ya nan tanganda kana tan atike haba na koto afati na lemmi sonya to ida ke agare ya gimani ya kuda ni de iha ba iko gonu ke ha mi soku ana kun joroga warni aru qore sul galiba ya la na joroga ndenga dinan ta kusonga te meni le mine nyai monda imme dema maka he jam maka bane wa mo gontu walakin amma ganari imma fil galiba ho gabe wa kamana ndu kuso kenyam paulan ta dinan ta garenga wa hakaza tuano ti hinu sikadi khairin kinu gonni hanan ni kannanga ya garin qora yahu iti khairin ta kenu gonni hillandin ni kannan kaga itakalle ma kunga boye khairin ta kan gon tikandin ni kannan kaga iga inga boye an kitenga na boka igande ndanga nya pinu wata le dorunga no gonga nta dullina har gonna amanya badan ke kitenna kata Allah kanya ta ko hakra bonon tem mo ko daba mo kentar kusikin ta karen falla na jamuya shafi tan nan mo gonto sakalle ma kunga boye ngati warni hubega ni maninga ngalita gunjinyen ngalita gunjinyen am mo kon tayya idan kebe gani yagaru kora yagunga nan kaso gani dutangana yagaru nyeri be yagunga ay gonu ndinga sebu yagaru kore ngi no gondi walakin o ta tawo kita na kusunduru nya jakki kita yagaru koru be no gana awre ni kanna nga teremma kunya ni kita maka he onati yagaru kore wa dam pasunta kusonyu goya yagaru kore wa dam pam pam kusonyu goya yagarin po kore ko ada ngi mun ta ko sonyu go yagarin kore ko ada bakran ta ko sonyu ya yagarin kore ko ada dina nga ma dina ta ko sonyu go ya ona tangana le yagarin nyare ni faren ga ta gu man cebe ko nan daga ni nan tan na kenya mundu ken mundu ken ni kan nga dina dunke dina dunke ken nga yagarin kore ada nya ko so kenya mundu ken ga he kusonga na haram paron nan nya jinna mo nga dina kan ta ma dangai kenga gaman dinan di su lagaruntanga lagai dinunga idan onati hillandini kannanga wawu keɓe hay kene key iti yala wateni kannanga ay ti wawu samaniya iti wawu ɓega segun koyni ko allah subhanau wa taala gati asaibuna alabiduna alhamiduna السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف كم فلا تكمغوا والناهون عن المنكر اتير تقول لنا ولي نوما واضح هذا وهكذا أصحاب الكهف كباراتي سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم إيه؟ ولي كتك ومر نوما iti wawu samaniya idan ere kaari iti wawu samaniya okunatilla كويس waw samaniya gairu sahih haragane honu maga qaidan nogon nanti arabun kanne waw samaniya warni mana waw be garni samaniya segundinga onati ke wawuni kannanga litanafi alwasfaini ke wawuri amma kutu ko illini gata serella nyana islami nyananga mumi nyananga batana gabe dunke ananga tubana nyananga batana nyananga kainu duma yang kainga tuma na na ya garun kore nyananga kuma kan kutu nyeri wa me nyini tere badeni makellan na wa hakaza ranyana tumuhana kewanga kuson kana nga kadi kuwa menyini amma magan kutu kuyi kuson nyani harun korenya ni kuwa menyini wa inta menyini idan kuma kan kutu kutu kulla wa menyini amma kuso agun do kora ko iran tamenyini kenya na Allah kada wakirti na hatan panke nyi do mena kani qur'ana da gana diga mun kusu ana huwaritini ho kebe ga ko ini nan tikke kitabe timmantenyen idan wa kariya na koyi nanti i gorun nanya garu gorunga i gorun nanya kusun karaya warni kenga nanya kundi kenga nahana igana no kube igana ti garu gorunya direnu wamma ka kundi igana direnu nanti kusunya dire nan kaga da ho du kusagundi anda ngari idan na allah subhanahu wa ta'ala gara tonko walakin alqasimi lanatullah alayhi qasimi akenga tongondi tike dinai ni tilama agun turonni a ah, allah irke dibaka ke dinai ahalle atimana ati walle bunu mundunu qur'ana ya akitabe kono gonda ata Allah gati wa qarna fi jimi aga kunyagaru kallejimi aga kompunda amma gabugu ati ado saihati ati saihati kan kanna ngatirana yagaru gani kunga it ati do walla te kadaga kompolle jimi aga amma gabugu ka gellaga gana baka wala tabarajina tabaruj al jahiliyatul ula kama gabugu ko hanan yagaru jahilunu ngai baka mo gombe ati ke mun Allah da garum nyamar ti sabatenga yere ga ga da ga ku ya garu ti ga ati kam mo ihati ya ru ku no ga ni terana ya garu ya ati kam bere ngai he gara parasin kita qur'ana da me sobe ona ta da nan qasimi abango da nan tan tara bun kan lu gam mpami qasimi an tara bun kan lu gam mu kem bango da nan da bango da nan nan ti ha me kan ta da nan sikande bango da nan nan ti taga se kan ta da nan an ta mirni nakatanne a bangoda nanta do ton kama masala asaye awarna arabun kannan di tirana nga ko agar ni sumana nga mogombe yere ani kanna nga sumana nyani tere he tere yala an kon pelle jimi ken nga ko ni nan tanta sumunwa ha kamera nga qasimi sagande nya kamma ala kulli hal lam tidda sunga wa kan pele tere o garamo ati wada na kumbane kalma dan tanto wa maka to ikengani wagenga